الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر العرباء وانده وتم tilkada yana da kwana goma sha biyu alif ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya kuma yau muna ashirin da tara ga watan hudu watan april shekara ta dubu biyu da 26 miladiya Allah ya haɗa mu wannan majalisi a unguwar ɗan dago domin karatu na biyar a cikin littafin hisnul afham min jiyushil awham na ash-shaykh al-mujaddid Uthman ibn Fodi wa huwa Uthman ibn Muhammad Fodiyo ibn Salih ibn Harun ibn Muhammad Jabbo ibn Muhammad gwardo ibn muhammad sambo ibn ayyub ibn masirana ibn buba ibn baba ibn musa jakolo صفت عقبة بن عامر الجهني رحمه الله ورضي الله عنه Sheikh Usman bin Fodiyo ya yi mana mukaddima mai kyau game da wannan usul din ya kawo mana su guda kamar da muka faɗa kusan hisin ɗari da sittin ko kuma ɗari da shida afuwan a cikin littafin gabaki ɗayansu idan aka duba za a ga akhirul fusun shi ne hisin na ɗari da ɗaya afuwan mun kara bayan gama mukaddima mun tafi mun tafi a cikin bayanin kusur ɗin mun karanta fisil na ɗaya sai kuma muna tafiya fisil na biyu sai lokaci ya ƙure to yanzu za mu tashi daga fisil na biyu قال رحمه الله تعالى ومن تلك الأوهام كوكما الوهم نبي na biyu dama zai kawo maka matsalar musamman halin da mutane suke ciki a wannan lokacin sai ya kawo maka magani in ya tashi kawo maka maganin kuma zai haɗa maka da dalili musamman al'adillatul aqaliyya dalilai na hankali saboda shehu usman dan fodiyo ya yi gogayya da mutane ne waɗanda suna buƙatar a bi su a tsanake ba kowa ne yake da tarin ilimi na addini wanda za ka tattauna da shi da dalilai masu zurfi ba to da aka ke sa yawanci wallafe-wallafen ɗan ah, fodiyo suna da alaƙa da dalilan da ko da mutum ba malami ne wanda ya zurfi a ilimin addini ba to zai iya fahimtar eh, wayannan bayanai nasa kuma ya iya ba da amsa a cikin bayanan nasa wahani na farko da ya kawo shine wasu mutane suna zafin cewa faɗin la'ilaha illallah wato duk wanda ya faɗe ta sai da ya kafirce tukunna sannan ya musulunci wacce la ilaha dinnan kafirki ne zalla illallah din ne musulunci don haka sai an kafirce ma ake musulunci to malam ya musu gyara akan cewa ba wata kalma ta tauhidi mai suna la ilaha gaba ɗayansu ne kalmar tauhidi la ilaha illallah ko da ka tsaya ka yi numfashi baka karasa bane sai ka gaba ne za a ce ka karasa saboda ka wanda zai kafirce ya ce la'ilaha, to wani abu ya faɗa daban ba kalmar tauhidi ba ya yi mana bayanai gamsassu sai wahami na biyu shi kuma shi ne za mu karanta wanda yake nuna cewa wasu mutanen suna ganin cewa ita la'ilaha ilaha illallah nan gaba ɗayanta wasu abubuwa take tabbatarwa daban amma ba ta hana abautawa gumaka ne ce wa mintulkar tilkal awham i'tiqadu بعضهم أن هذه الكلمة المشرفة التي هي لا إله إلا الله لم تتعرض للأصنام daga cikin waɗannan wahama-wahaman shi ne faɗin wasu daga cikinsu cewa wannan kalma mai daraja mai girma ta la'ilaha illallah ba ta fa bautar gumaka ba ta kore bautar gumaka ba ma ta yi magana akan abin da ya shafi bautar gumaka ba lam ta ta'arrab lil asnam wa inna ma ta'arrabat lil masal al muqaddar wa hada aidan ba yake cewa abinda kawai wannan kalmar ta yi shine wato wani dan misali ne abin kaddarawa ta taba amma ba ta taba asalin batun maganar bautar gumaka ba sai ce wannan ma batilul ƙarya ce a cewa la'ilaha illallahu illallah ba ta taɓa maganar bautar gumaka ba wahamun alal ijma kuma wahami ne wannan in ka tattara malaman duniya duk za su yarda da wannan li'anna sababa mashru'iyyatiha bayyana bayyanahu ghayr wahidin min ulama'il kalam domin dalilin da isa ma aka kawo la ilaha kamar yadda sama da malami ɗaya cikin malaman tauhidi suka yi bayani me yasa aka kawo la ilaha illallah ai saboda ar-raddu ala al-kuffari domin aiwa kafirai raddi fi i'tiqadihim ash-shirkata ma'a Allah saboda su kafirai a aqidar su fa akwai abautawa Allah abautawa wani Allah fi istiqaqil ibada suna ganin wani Allah ma ya cancanci abauta masa fayya raddatun alaihi to ita la ilaha illallah ai raddi take musu wa nafiyatun li uluhiyyati kulli ma kulli ma siwa Allah kuma tana kore allantakar duk wanda ba Allah ba ta'ala min sanami sawa'un gunki ne da aka sassaka shi wa hajarin ko kuma wani dutse ne da aka bar shi ake bauta masa wa khashabin ko wani itace ne wa shamsin ko rana ce wa kamarin ko wata ne wa ghairi zalika min sa'iri ma ubida min dunillahi da wasu abubuwan ma duk daga cikin irin dangogin abubuwan da aka bauta wa koma bayan Allah aw lam yu'bad ko da ma ba a rubuta masa ba Ina cewa la ilaha illallah inda wasu suna itiqadin cewa wannan yana da allantaka to la ilaha illallah ta yi musu raddi akan haka wal qur'an wa kutubu tafsir wadihatun fi zalik ga bayanai nan dilla-dilla a cikin qur'ani amma ko ba littafin malaman tafsiri ma haka wa zalika yafhamuhu wa zalika wa zalika yafhamuhu min la ilaha illallah kullu man yufarriqu bayna an-nafi wal isbat duk wanda yake iya bambanta tsakanin yi karkai akwai da babu duk wanda zai iya bambanta tsakanin tabbatarwa da korewa to ana cewa la ilaha illallah ya san an yi fata-fata da bautar gumaka a cikin la ilaha illallah وقد أخطأ بعض من لا تحقق معه خطأ فاحشا to akwai wasu malaman da ba su iya haƙaƙe matsala ba to irinsu sun yi kuskure kuskure wato sun yi kuskure kuskure wanda yake na mai matuƙar muni Layan yantiqu bihi illa man tawaghala fil irin kuskuren da ba za ka ji shi a bakin mutum ba sai in yayi zurfi a jahilci walam yakul lahu yadun fi masail al aql wal naql irin mutumin da ba shi da rabu a abin da shafi matsaloli na na wahayi da kuma matsaloli na hankali to irin wa'annan ne suke wannan kuskuren fa za'ama annaha lam tas'arruf li asnani shi yasa suke ganin kamar Laila ilaha illallah ba ruwanta da abin da ya shafi masu bautar gumaka wa inna ma ta'arradat lil masal al muqaddar kawai wato ta dan taba wani bangare ne abin kaddarawa wa hadhihi al maqalatu min aghrab al ajaib wannan magana tana ɗaya daga cikin abubuwan al'ajabi ba ma da ba a saba ganin su ba lam yaqul biha ahadun hatta al mushrikina kai hatta mushrikai allazina kanu ya abudul asnama su da aka zo aka tara suna bauta gumakan su ma ba su ce haka ba su sun san la ilaha illallah ta ne musu raddi kuma sun yarda ta ne musu raddin kawai sun isa karɓar raddin ne su kuma wa'ancan da ake ganin su kaman malamai amma jahilai su ta suka ce ita fa la ilaha illallah nan ba ta hana bautar gumakan. su kuma masu bautar gumakan sun san ta hana kawai kin hannuwa su kai dan Allah anan in haka ne ma waye su duk da dai ba nagara a kashi amma dai in dai za a fifita ɗaya to wa'ancan ɗin masu sun fi wa'annan sai ya ce shehu usman ɗan fodiyo ke cewa وردد عليهم لأنهم أهل arabiya sun san la ilaha illallah wa tare su mushrikan saboda su sun iya larabci wa inna ma naza'u fi kaunin nafi alladhi dallat alayhi la illallah kawai su ba wai sun ce ba a hana bautan gumakan ne a gani suke me isa za a hana su suna tambayar me isa za a hana ne su kuma can suna ganin cewa ba a ma hana ba kuma wai su da sunan musulunci ala tara ila qaulihi ta'ala yanzu baka ga da za ka yi duba zuwa ga faɗin Allah ba idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun su kafirai in an ce musu la ilaha illa allah ba wanda ya cancanci abauta masa sai Allah shi kadai yastakbiruna sai su yi girman kai su ga cewa aj'al al-alihata ilahan wahida mana sun fahimci an hana bautar wani Allah kawai su tambayar su dan me za a hana su ba su hana su kuma yan can malam fada din suna ganin ba ma a hana ba kawai za ka iya yin bautar wani Allahnka baka ci karo da la ilaha illallah al'aya al'aƙarashin aya shi ne wa ƙalu a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun ko? ƙwashin eh, mu dina bautan kuma kan mu saboda wani mawaƙi mahaukaci sai Allah sauran da ake ce ina balja abin haƙ ko? haka ne? ba haka ba ne annabi ma ya zo da gaskiya kuma abin da ya zo da shi dinnan manzanni kafin su shi sun zo da wannan batun maza Allah ya zo ya gaskata su ku kuma daga sannu za ku ɗanɗana azaba mai raɗaɗi ko ba za a saka muku ba sai da abin da kuka kasance kuna aikata wa ma tuzu zauna illa ma kuntum ta'malu walaula annaha raddat alayhi da a ce mutum ci raddi aka yi musu ba mastakbar an yi da su burka ba ake abu kake masa girman ko wala faru wala da ba za su gudu su ki yadda ba li'annahum lam yad'u uluhiyyata li masalin muqaddarin wala ismu ai da su da'awar uluhiyya ta wani dan bangare abin kaddartawa ba kuma a ce ba su sani ba a'a wanzu ila qawlihim kalla abin da suka ce aj'ala al-alihata ilahan wahida kun ji abin mamaki wai duka gumakan na an tattare su wai wai Allah ɗaya za a wauta wa qad takallama ala hadha al ma'na al manjuri wa al fasi wa al arabi al fasi wa ghayru malam manjuri ahmad ibn ali ibn abd rahman al fasi al maghribi abu wanda aka haife shi a shekara ta 926 a garin mikinasa ya zauna a garin Fas har ya mutu a shekara ta da 1995 wanda ɗaya daga cikin masana tarihi ne da sira kuma malami ne masanin hadisi yana da littafi sharhul manhaj al-muntakhab ala qawaid al da kuma manzumatul al-manzumatul lamiyya li'ad hasan ali ibn hatim ibn muhammad tujibi al-maliki to ya mata sharhi babban malami ne to wannan malamin manjuri da kuma abdurrahman alfasi shi kuma abdurrahman alfasi shi ne malam abdurrahman ibn abdulkadir ibn ali ibn yusuf alfasi abu zaid wanda ya rasu shekara ta alif da shida hijiriya 1685 kenan miladiya malami ne mu'asir na ce mu'asir ba wanda yanzu ya rasu ba Ba ɗaya da shekararsa ba a fi ɗari uku da wani abu ba rana tsiransu da shehu usman ba nisa da yawa bai kai shekara ɗari biyu ba tsiransu da kuma shi a sayyidi al'arabi alfasi shi kuma muhammadu al'arabi ibn yusuf alfasi almaliki uh, wanda yake da manzumatul azhan bi fatahil burhan na shihabuddin ya abdurrahman ibn ismail al-maqdisi wanda ya rasu 665 to ya wa littafin manzuma shi uh, abin nan tanqihul burhan ya waƙi. wa ghairuhum da wasu malaman ma wa shanna'u ala tawahhama adama ta'dhubiha lil asnam sun wato sun kausasa harshe akan wanda yake cewa la ilaha illallah wai bata taɓa maganar gumaka ba wa fi hashiyati sayyidi abdurrahman al-fasi ma nasu ga wata magana ma a cikin littafin abdurrahman al-fasi ga abin da yake cewa qala al-imam shi abdurrahman al-fasi din yake cewa malam yana faɗa wani malam shine muhammad ibn ahmad ibn muhammad al al'ajisi at-tilmisani wanda aka fi sani da al saboda jikan ibn marzuq ne ahmad ahmad ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na wannan zamanin to ya naƙalto maganar sa Imamu imam ibn marzuq fi sharh bukhari a cikin wani littafi da yawa bukhari sharhi amma ba a samu littafin ba ga abin da ce. lamma kanat al-jahiliyatu ta'taqidu uluhiya ghairi Allah ta'ala a lokacin da mutanen jahiliya suka kasance a aqidarsu suna ganin akwai wani Allah bayan ubangiji subhanahu wata'ala wa anna lahu sharikan kuma wal iyazu billah Allah yana da abokin tarayya shuri'ati ash-shahadatu to da haka ta kasance sai aka shar'anta a ce la ilaha illallah al-mutadamminatu anna Allah al-mutadamminatu Allah ilaha illallah wanda wannan kalmar shahadar ta kunshi cewa ba wanda ya cancanci a bauta masa sai Allah wala ma'budu siwahu ba wanda ya cancanci a bauta masa shi kuma bayan Allah nafkan lima kanu alaihi min al-i'tiqadil fasid bi i'tiqadil haqqi domin a goge abin da suka kasance a kai na aqida mummuna a goge wancan a kawo musu aqida ta gaskiya wa ma'anar shahadatil qata wa ma'anar shahadati Alƙafa bi Allah! ilaha mustahiqqun abinda shahadar take nufi la ilaha mustahiqun ai ba wani allan da ya cancanta au ahlun ko wanda yake shine mafi cancanta li an yu'bada a ce an bauta masa illa Allah face Allah wa bi anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma kalmar tana nufin annabi muhammadu jakada ne Allah ya aiko shi Ƙala wa qala sayyidi zaruq rahimahullah babban malami zaruq wanda muka shatar jamusa a baya Allah ya ji kansa da rahama yana cewa al-ilahu atlaqathu al arabu ala kulli ma'budin ubida bi haqqin aw bi shi ilahu kalmar ilahu larabawa suna faɗa kalman ne ga duk wanda ake yi wa abin da sunansa bauta sawa'un wannan bautar ta cancanta ko ba ta cancanta ba an yi daidai ko ba a yi daidai ba a lura ana kiran wannan abin Allah haka laraba suka saba da haka da aka ce lailaha ba wai ana nufin wujudul ilahi ba a'a akwai aliha daban-daban amma ilaha dinnan da aka kawo shi tun da na kira ce to dole ne sai an sifanta ta ai la ilaha ma'budun bihaq mustahiqqun bil ubudiyyati ahlun an yu'bad illa Allah amma la ilaha mawjudun ko ka'imun ala wajen al'ar wannan akwai su da yawa da kace a ce a ƙarya ne a ƙauye kaza a ƙabila kaza a ƙasa kaza suna da wani gunki sun ce shine Allah a waje kaza ma kaza suke bautawa da haka dole an aka ce la ilaha wani iri wanda ya cancanta wanda yake na gaske illallah to kaga daga jin an ce ba wani abin bauta na gaskiya kaga ya nuna duk wanda ya riki wani abin bauta wannan bulala aka yi masa an ce masa kai ƙarya ne naka na ƙarya ne naka na zabi kenan la ilaha illallah ta yi raddi ga masu wata ka ko bata yi ba ta idan haka duk wanda ya ce la ilaha illallah to ya kamata iganin ya faɗa da an zo an ce ya wani zuban mana da ruwa za ce azubar da ruwa aikin Allah ne ai ina wayannan din aka gani aka yadda cewa shi ne Allah wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wa shamsu wal-qamaru wa min ayati annaka tara al-ardha khashi'a wa min ayatihi duka yana ai daga cikin abubuwan da suke tabbatar maka da cewa Allah ne ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته أن خلق لكم ومن آياته أن خلقكم ومن آياته منامكم ومن آياته يريكم البرقة wannan dukan akwai wanda yake da irin wannan in ba Allah ba to wayannan ayoyin da alamomin sai aka samu wani yace a akwai wani ko akwai abu kaza yurikumul barqa shi ma khawfan wa tama ai dutse kaza ko rana kaza ko mala'ika kaza ko shehi kaza kowa na kaza zai iya saukan muku da ruwa sai a ce a wayu na zilul gaisa shi kaɗai ne yake saukar da ruwa can ma min ba'di ma qanatu wa rahmata waye shi shine Allah daka la ilaha illallah ita kadai ta isa kai wa'azi da ita tun mai hankali kuma zai gane ya fahimta wane ba mu ruwa wane ba mu sai a ce shi ne wane din kana nufin Allah in kana nufin Allahun Rahmanun Rahim to fana amma in kana nufin ba shi ba to duk wanda ya faɗo zuciyarka bai kai girman bi ba bai kai girman annabi ba ko mala'ika to zala suna bai gwada mana cewa ko su suna yi ba Abin da ya nuna mana cewa Allah ne kaɗai yake yi sanda kai haka to ka ci karo da abin da ita la ilaha illallah ta kunta ma'ana ba ka ba ta haƙƙinta ɗari bisa ɗari ba kuma sai ka ba ta haƙƙinta ɗari bisa ɗari ne za ta shigar da kai aljanna faɗar kawai a baka kai kanka a yau na san ka tabbatar da arna ma suna ba ko ba ka bane ba wanda duk yake kallon tiktok ko yake kallon facebook ko wani abu ya san akwai 'yan tiktok waɗanda kiristoci ne kuma hausawa ne ko ba ka ba har ba misali akwai wata yarinya sunanta alfa charles wanda da ya san alpha so nawa za ka ce la ilaha illallah ki ta zama musulma ai saboda aikinta da aƙidarta a zuci ba ta tafiya da furcin nata a baka ko ba ita kaɗai ba ce ga sunan da yawa hausawa ne wani lokacin ma wasu suna da kyawun halayen da ya fi irin namu a ƙarshen ƙarshe ma dino mai layi ba karanta suratul fatiha ba so nawa ka yi salaman dalon an yi abubuwa irin na addini da shi har masallaci ya za saurari tafsiri kuma za ku yi magana da shi zai maka magana ta tauhidi sosai magana ta tauhidi amma tun da ba su haƙaƙe ma'anar la'ilaha illallahu ba to ba za ta yi musu abin da aka gaya mana cewa in ka faɗa za ta yi maka ita ce mukullin shiga aljanna amma kowane mukulli sai ka zo da shi wanda yake da haƙora daidai inda in an buɗe za su da ka yanzu mukullin motarka ba zai buɗe maka ƙofar gidanka ba mukulli ne na'am mukulli ne amma shi ne na shiga gidan hatta mukullin ɗakinka ba zai buɗe maka ƙofar gidanka ba mukullin ƙofar gidanka ba zai buɗe ɗakin matarka ba saboda kowane mukulli yana da haƙoranta sa to wayannan abubuwan da ake faɗa su ne haƙoran la ilaha illallah sai ka yarda da su in Allah da ka zo ka rayu ba ka da wani bangare ba a ce kai ɗan kaza bane dukkan ƙyala mutane su ta yin wa'annan abubuwa tsaya ka bauta wa Allah gwargwadon abin da masana suka yi bayani wanda an tato shi ne daga ƙur'ani da Sunna ba sai an raba ma hankali ba in Allah da in ka mutu ko baka san wani ba ka san wani ba in Allah da Allah zai saka aljanna saboda abin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi da shi ka yi shi kuma ka san manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam dama shi aka aiko maka da za mu fahimci wannan da mun daina rigima ba wanda za ka zaga wanda ya zage ka ma ba shi haƙuri wa idza khatabahum jahiluna? qalu salama wa idza sami'u al wa a'radu wa qalu aghradu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghi al-jahilin to kun ga shehu usmanu ne yake faɗan wannan Allah ya ji kansa Allah ya gafarta musu yake cewa to ga ma shi kuma kun ga shi ma shehu usmanin ba gaban kansa yake ba zai ce malam wane ya ce malam wane ya ce saboda shi ma ya yarda da cewa magabata sun fi karancin rigima mu in lokacin mu wane yana jin haushin dan usayu dan fodiyo ana ta jin haushin sa akwai wanda da suna dan cin karatu ba babbaka Allah ya kawo shi ya haska cewa abin da suwana da suwana suke yi ba daidai bane sai suka binga su suna gama ana nan ma suka ta yada cewa kabilanci yake yi dan ai maza a kawar da tunanin mutane saboda kullum mutum in ya ga zaka saba masa sai ya yi kokari ya nemo wani abu da ya san ba a san sa sai ya jingina maka alhali ba kai ka faɗa wa kanka ba ba haka muke muna ganin yadda ake a siyasa ba dan siyasa kawai sai ya fito wa dan wata jam'iyyar yarfe kuma shi ma har da Allah ya san ba haka bane kuma ya fi haka gama ana ƙoƙarin a fara yadda tayyib ah, qala wa qala arif sayyid zaruq rahimahullah al-ilah atlaqathu al ala kulli ma'bud ubida da haqqin aw bi wannan ba ma laraba ba har mu ma da kanu. mu da muke hausawa duk da cewa mu hausawa mun tasirantu da larabci a wajen kalmar Allah amma bahaushe kafin zuwan balarabe tun shekaru aru-aru yana da sunan da yake faɗa in ya faɗa yana nufin Allah da irin ma'anar da ya gane ya yadda da cewa ita ake nufi da Allah misali da ɗaɗɗan tarihi na ƙasar hausa mu ma ɗauki zuwa lokacin barbushe asibar barbushe ba su san labarin Allah maɗaukakin sarki da muke bautawa a yanzu bisa abin da tarihi ya adana kamar da awar musulunci ba ta zo musu ba tunda kamar shekarun da aka yi shekarun barbushe da su tsumburbura duk da cewa tarihin akwai ba wani abu wanda zai yanke cewa dolan dole gaskiya ne tarihi amma kamar tun kabalar da isa aka yi su a yanda ake cewa tun kabalar da isa aka yi su to amma suna bauta za su tawo duk shekara taru a bakin dutsen dala ko sun sun tsaya a dutsen su zo da kayayyakin yankansu saboda kwaɗayi da fatan samun wani alheri daga wani waje da suke tunanin alherin ta nan yake zuwa wani abu sunansa bauta abin da suke wa kuma sunansa abin bauta an gane ko daga baya sai shi barbushe din aka ce sai ya hau saman dutsen dalan akwai ɗakin da ake cewa a nan ita tsimbirbirar take sai je mata kirari kirari sai kuma shiga daga baya sai ya fito sai ce to ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza a shekarar nan za a yi kaza za a yi kaza za a kawo farmaki kuma da abin da ta faɗa ɗin saboda sun yarda cewa kamar ita ce ke da wannan ƙarfin da fawar kuma sai su ga ya faru to amma ba su kaɗai ne hausawan duniya ba ai akwai wasu hausawan ma a can wani yankin can yankin su gobir tsibiri akwai su can a can adar Wataƙila akwai su can a wasu yankunan su kuma kila ba masu da labarin ɗimbirbira su kuma suna da wani abu wanda ne makwafin ɗimbirbira to yau da gobe yaƙi da kasuwanci da bulaguro saboda matsaloli na rayuwa ai sukan haɗa bahaushen can da bahaushen can da bahaushen nan idan sun haɗu kuma watakila su samar da wani yanayi da ya kama da irin yanayin da suka baro to kowa zai baro wancan sunan yankan na abin da yake wa ya dawo da wani suna wanda za a haɗu a kansa misali in a can sunansa tsibirbira a can sunansa kaza a can sunansa kaza to ita tsibirbira me ke ce ita sai aka ita ce kaza shi kuma wancan ne shi sai ce an ci ne kaza sai a sake maimaita wannan kalmar shi wancan fa shine kaza to wannan kalmar ita ce a balarabe yake cewa ila an gane al a tsohuwar hausar da muka sani an ce wai ana cewa najabu to amma dai ba ta da tabbas sai dai ni tun tasowa ta na tarar da wani karin magana da na ji iyayenmu suna yi a ce oh ikon najabu matan na Allah ta ki faɗan Allah wai lokacin mata suna jin kunya faɗan sunan mijinsu to ita mijinta sunansa na Allah to wai sai to to sai ta faɗuwa wancan tsohon sunan da ake faɗa amma kalmar jabu kuma wannan jabu da muke amfani da ita kalmar jabu in ya tabbata a kula sosai in ya tabbata saboda adabinmu na baka cike yake da abubuwan da akwai dama ta ayi gardama ta ilimi an gane ko? is subject to academic dispute a turantake ban cewa dole za a yi gardama ba saboda hanyoyin da ake bi a tabbatar in zaka iya samun wata hanyar da za ta ce maka bata yadda da wani amma kalmar jabu ta yau da muke amfani da ita ne jabu an ce jabu eh amma mara kyau ko to ita yarabanci yarabanci saboda a can tsohuwar ƙasar yarabawa akwai wani gari da ake kiransa ijebuwa ne a ƙasar ogun state ne take to adam ilori a cikin mutum tarihin nigeria da ya zo ijebu ɗin yana faɗa irin ɗabi'un mutane ce daga ciki mutane ne masu ƙwaƙwalwa wanda a ƙwaƙwalwar tasu ma sai aka samu waɗanda suka iya damfara da wankin kuɗi sai su kuɗi wanda yake ya yi kama da na haƙiƙa alhali na bogi ne to kuma sai zan kusa ma ba daga inda wannan kuɗin yake zuwa sai daga jebuwa ne to daga nan sai ake in aka ga kuɗin nan sai a ce wannan daga jebu yake ana nan ana nan ma shi kenan sai zama duk kuɗin da ba na gaske ba sai a ce masa sai a ce masa jabu ne na mamaki da na ga shi bai rabe ne kuma ya tabbatar da abun da larabci a cikin mujazu tarihi Najeriya tun 1960 wani abu ya wallafa lissafi ba manta ko 65 ko 69 in ka duba a baban alhamza a mujazu tarihi Najeriya wani kamus ne shi mai kyau kusan tun da ya wallafa shi ba a littafi mai kyau na tarihin Najeriya irin sai ce to daga nan ma sai kalmar ta yi rinjaye kan duk abin da yake ba na gaske ba sai a kira shi jabu to sannan ka kara da maganar Profesa Aliyu Gunza Allah ya kara masa lafiya da yake cewa a cikin wata hira da aka yi wani gidan talabijin ne da shi akan tarihin hausawa to a ɗaya daga cikin halkokin da aka yake cewa yana faɗa alaƙoƙin hausawa da waɗansu al'ummar da ya zo kan yarbawa Ya yace bahaushe ya tasirantu da bai rabe a abubuwa da yawa amma musamman a abubuwan da suka shafi kuɗi da cinikayya amma ya faɗi wata kalma ta ga yawanci abubuwan ajiya za ga daga yarabanci suke kuma haka ne za ga yawanci hatta sunayen kuɗi a da mafi yawancin su yarabanci ne taro ahu anini sisi yawancin su yarabanci ne asali ahu an san ahu ko yana jin half of penny to shi bai rabe ba shi da ha, sai dai a kuma ba zai ce half ba sai dai ce ahu ahu daga nan ba haushe shi ma sai ya ɗauki ahu <laughs> ko ai an san ahu ko ba a kwashe a cikin karin magana ba ba haushe yake cewa kwagga na gida ya kashe ahu in ka yi tafiya kana can wani gari sai Allah ya ka tafi yawon ko yawon dambe ko yawon neman arziki ko ko wani abu sai kawai Allah ya haɗa ka da wani daga garinku to a ranar nan dole ka kashe wani abu sai ka ɓatar da wani abu dole ka masa masauki ka ba shi abinci ya ke sa kowa ya gani gida ya kashe ahu sana ana yau duniya kirari ana cewa duniya gidan kashe ahu ko kashe taro ya yi zari Allahu ala ta sai ke cewa eh, larabawa suna cewa da abin da yake za a iya bauta masa suna ce masa ila ra'un ya cancanta ko bai cancanta kuma ba bahaushe ba ba balarabe ba kusan duka al'umma haka ciki yanzu ka ɗauki kalmar duk da su ma a yarabanci ya tasirantu da larabci olohu olohu ai Allah take ne ko to idan ka duba za ka ga har kiristoci ma suna amfani da ita saboda asali tana nufin al-ma'bud ba ma a zo kan kalmar rabbu ba kalmar rabbu ma tana da faɗi ana iya amfani da ita ma a abubuwa da yawa na al'ada amma a shari'a in aka faɗe ta an san me ake nufi ne rabbu ubangiji ko kaga ba wuce shi sai ce ubangiji saboda giji shine gida ko giji layira kowa sai ya je to gidi gida kenan to wanda yake babba a gidan shi ake cewa ubangiji to wanda yake babba a shi yayi komai komai nasa ne sai a ce ubangiji mace kuma a ce mata ne uwar gidiya ko uwar gidiya saboda haka dabi'a ce ta yare da haka balarabe ya ce rabbu ba wace ce ubangiji bature ya ce lord in yamuri ice ne cineke ko da ya rage fahimce ne oluwa ko ko ya takaita ya ce olu ah, ba ne fahimce ne jomirawo duka yawancin da kowa idan ka ɗauki waɗannan kalmomin wata ran ka ji sun fito a wani abu kuma ba ba wai suna nufin Allah abin bauta ba yanzu misali wanda yake da gida ya ba da hayar gida a tenancy mai hayar da turanci a turansa tenant shi kuma wanda ya ba da hayar fa landlord ko alkali a kotu ya ya lawyer yake gaishe shi my lord ko amma ba wai yana nufin wanda nake bautawa ba istilahi ne na girmamawa da yaran ko ba ka ba ko hadisi yace fa akhbirni an amarati ya qala anta lidal amatu rabbataha ne fasara ku yanga za ta haifi kaga uwar gidiya akwai amma gashi an ma kawo ta mace rabba ba dole ne da darura idan yana nufin ma'buda ba a'a zai iya nufin sayida, zai iya nufin kaza kuma ila zalik an fahimta qala rahimahullahu ta'ala na'am فجاء الشرع بنفي ما عمموه وهو قول لا la ilaha illallah sai shari'a ta zo ta kore abin da su sun haɗe shi gaba ɗaya shine ta zo ta zo da la ilaha shine faɗin la ilaha illallah wa qala ibnu ذكري ابن ذكري شيني أحمد بن محمد بن ذكري التلمساني المتوفى سنة 99 و800 عليه رحمة الله وكنيته أبو العباس وشكله ليس من المعروفين كمان بقى سنش ديوابا أما ينا للتاسي سننسى مسائل القضاء والفتية بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب alaihi rahmatullah qala rahimahullah ji'a bin nafi wal isbat fi al kalimati al musharrafati raddan ala man ya'taqidu shirkata yace abinda yasa aka zo da la annafi la ilaha kuma sai aka zo da isbati illa Allah domin ayi raddi ga waɗanda a aqidarsu akwai shirka fa yakunu min ba'd qasr sifati 'ala al sai zama baji ne na cewa wato nan Allahu da aka ce shi kadai ne huwal wahidul muttasafu al muttasifu bil huwal wahidul mawsufu bil wato an taƙaita sifar haƙiƙanin uluhiyyar da shi Allah ɗin maɗaukakin sarki. Ka ƙaulina, kamar yadda za mu ce, La katiba illa zaidu, in muka ce ba wani marubuci sai zaidu. lokacin da muka faɗi wannan khitaban liman ya taɓa tashtiraka zaidin wa amrin fil kitaba misali zaidu ya iya rubutu amru ya iya rubutu zaidu ya zama katib amru ya zama katib ko ba haka ba haka ne to amma lokacin da ka zo ka ce min zaidun katibun wa amrun katib sai na ce maka la katiba illa zaid ba wani marubuci sai zaidu ne nake nufi shi ya fi iyawa shi ne wanda in ma zaɓa za a yi shi za a ɗauka ba wancan ba ko ba ka ba ne lokacin da ɗan tauri ko ɗan daba izai ce maka ba wani ɗa yana nufin da aka haifa me yake nufi ba wani ɗa wanda ya isa tun da nan yan ɗan daba ne aiko, ko yammawa ne ku na duk wanda ya kai shekara talatin ya san ya san ya san an yan tauri a ba ko ba ka ne to shi yare yana da tasiri sosai wajen fahimtar al'ada da kuma hatta addini da haka aka ce la ana nufin wanda ya cancanta ko abin da zuwa daban suke suke ba wani shege ai in suka faɗa ba wai ai akwai shegu mana Aje sabon gari da sauran wurare mana za a ganto inda ba su da uba amma mai suke nufi tunda shi shege yawanci a hausa ana ɗaukar sa a matsayin hatsariri wanda yana yin abubuwan da ba kowa ne ise ba daga zagi sai kalmar ta koma yabo ta wani bangare to abin da ake nufi ba wani wai wanda ya isa wani abu sai wanda ake so a keɓance kaga ana takaita sifar shine qasar sifati ala al-mawsuf ana takaita sifar da tabbatuwarta akan wannan wanda ake so a sifanta din ba wai ana nuna cewa gaba ɗaya ma'anar ba za a iya samun ta koda da wani ta wata fuskar a wani wajen da aka aka ce la ilaha illallah ba ana nufin ba wasu wanda ake wasu jada ba ko wanda ake wasu jada sai dai ba wanda ake wasu jada kuma ya cancanta kuma an yi daidai sai Allah madaukakin an fahimta wannan kusan shine kulasa abin da yake so ma ya kore a cikin wannan wahamin ga wahami ga kuma katanga da kariya daga wahamin. قال رحمه الله تعالى كقولنا لا كاتب إلا زيد خطابا لمن يعتقد اشتراك زيد وعمر في الكتابة وقال الشيخ السنوسي في شرح الصغرى مالا السنوسي من يترجم السنوسي فقدمت ترجمته أتكل تافن شرح الصغرى yake cewa wa inna ma kafara man kafara bi ziyadati ilahin akhar wa'anda suka kafirta me yasa suka zama arna saboda sun ƙara wani Allah sun ce wancan ma ya cancanta وقال الحافظ سيدي أحمد المقري با مقري با مقري المقري ب ب بتشديد القاف الفوقية المثنات الفوقية شيء المقري إنه يمفو ترجمة ستنبايا أبو العباس شهاد الدين ابن أحمد ابن Muhammadil المغربي المقري المالكي التلمساني وندا يرس wanda ya rasu a shekara aka haife shi 1992 hijriya ya kuma rasu 1049 hijriya yana da littafai a cikin littafansa akwai ithaful a mughri a ithaful mughra fi takmil sharh kubra دكما أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض تأزهار الكم الكمامة في أخبار الغمامة العمامة في أخبار العمامة بالعين وأشهر كتب يشينة إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة وعند كمان شرهيني أبنى منظومة تيديتا أدفتار الكبرى نا توحيد عقيدة الأشعرية yana da addu'ar samin fi asma'il hadil amin sallallahu alaihi wasallam yana da littafai da yawa al-maqari wanda da ya fi shahara shine ibadatul dijna yana da kyau sai da tauhidi ne na ahlul kalam amma littafi na zil jumla musamman muqaddimar sa da kuma bayanan da ya akan sahabbai da abubuwa da yawa ma tambayi cewa tauhid abin na aqida ce ta asha'ira wanda ko mun sa aqida asha'ira tun taso mu ita muka tarar littattafan tauhidi yawanci suna bayani a shi da haka duka su ummul barahim su al-aqaid tawhidiyya wanda ake cewa qawaidi hadhihi al tawhid haka ne ko tawhidiyya wanda za da irin su abin nan al-mushid al-mu'in na ibnu rushd lajikan sarrama da kuma wani littafi da aka yayin karanta shi a makarantar da sunan sa hayatul islam ne su su su'ali ja jawabi eh, sannan duka sunan da dinta kafai ne za ka gana a sha'ira ne yana cewa qala qala hafiz sayyid ahmad al-maqri qawluhu wa inna ma kafara man kafara tunda yayin eh, yana yana yana bayani a cikin zatu dijinna sai ce abinda isa shi babban malami a sanusi a cikin sharhu sura yake cewa wayanda suka kafarta sun kafarta ya ni minal mashirki na kun cikin mushrikai ai su ja'alu ma'allahi shuraka'a saboda sun ce bayan Allah akwai wanda suka cancanci a bauta musu a at da fi haqiqati uluhiyya suna ganin ba laifi ne an bauta Allah an bauta wa yancan ma iz qalu haythu umiru an yaqulu la ilaha illallah. tunda da aka ce musu ce la ilaha illallah ga abin da suka ce aj'al Ali alihata ilahan wahida yanzu sai mai yadda gaba daya abin bauta ya zama ɗaya kawai sun maqala sai makari yake cewa faman yanfi ma'budatihim duk wanda bai tsaya ya kore tabbatuwar gaskiyar wa'ancan ababen bautar ba fala huwa mu'anidun ay fa huwa eh, na'am yanfi ma'budatihim bila wanda duk bai kawo laba ya kora wa'ancan ababen bautar to fa huwa mu'anidun a'ma to maki ne makaho a'mal basirati wanda aka makka aka makantar da basirarsa matbu'un ala qalbihi an rufe zuciyarsa aw jahilun yataqawwalu ala Allah ko kuma jahili ne wa Allah kariya qult shaykh ibn fudi rahimahullah yake cewa wala khafa'a annaka idza qulta la alima illa zaidun وخاطبت من يعتقد أن عمرا وخالدا عالمان أن النفع تسلط عليهما yace dan haka babu laifi idan har kace ba a fili abin yake da zarar kace ba wani malami fa in ba zaidu ba kuma ka faɗa wanda a ganinsa Khalidu da Amru su ma malamai ne to wannan korewar da kai ai baki ɗaya kana nuna cewa zaidu shine sama da su waka zalika la ilaha illa Allah tasallata ala al-asnam da ka faɗa haka ai ka a kan gumaka nabbaha ala hadha ghayr wahid min ulama'i sunna ba malami ɗaya ba cikin malaman sunna ne wannan bayanin wa qala al-allamatu sayyidi al-arabi al-fasi muhammad al-arabi al yake cewa wa hadha fi ghayati al-wuduh bihaythu la yakhtalifu fi ithnan min al wannan magana a fili take ta yadda ma ba ma yadda za ka samu masu hankali bi a cewa ba ra'ayin su ɗaya ba duka kowa ya yadda cewa la ilaha illallah raddi take yi wa mushrikai wa tanaza'a sayyid al-arabi ibn abi muhalla radiyallahu anhu al-arabi ibn abi muhalla shakluhu ghayr ma'ruf ma'a ba'd talabati fi hadhihi masala wato ya taba yin jayayya da wasu almajirai akan wannan mas'ala wannan mas'ala da ake magana wa tasammamu ala zalika li'tiqad al-fasid su almajiran suna ganin cewa ita la ilaha illallah ba ta taba maganar gumaka ba la yarda bihi mumayyiz wa tarahum bi umurin abtalaha allahu azza wa jalla abinda duk mai hankali ma ba zai yadda ba kuma sai kaga abin mamaki suna kafa hujja da da Allah ma ya yi kace-kace da wannan abun bi na tanaqub fiha wanda yake a bayyana cin karo da juna yana cin karo da wancan asalin abin da aka tabbatar wa min kalamin na bihi illa wallahu ta'ala yuqilu ba'dahu bi ba'dhi bi ba'dhi ba wata magana da suka faɗa a matsayin hujja sai kaga a Qur'ani Allah ya wato ya yi kata kata da wannan sashen da wannan abin da wani sashe nasa bi zuhur tanaqudul ladhi la yuqtaju mahu li dalilin akhar ta hanyar bayyanar da cewa akwai tufka da warwarar da ba sai an nemo wani dalilin ba ma iya maganar ma kaɗai ta ita ta nuna maka cewa ba magana ce ta gaskiya ba walillahi alhamd mun gode wa Allah fa kam arshada man sa'a min ibadihi ba'da zulmatil jahli wad dalali bi anwarihi as satia ba so dai ba Allah madaukakin sarki ya shiryar da wato ya shiryar da waɗanda ya so a cikin bayansa bayan sun shiga cikin duhun jahilci da bata da haskensa na ayoyi waɗanda suke ababen haskowa famin masadallu lubihi, daga cikin hujjar da suke kafawa annal asnama laysat bi alihatin cewa ai su gumaka ba ba alloli bane fala yatasallatu alaiha nafi'u da haka in aka ce la ilaha wannan bai shafe su ba fil kalimatul musharrafa a cikin kalmar shahada fanzur rahimanallahu wa iyyak da Allah Allah ya maka gafara Allah gafarta malan duba ka gani li hadha tanaqudul wadih wannan magana mai cin karo da juna da tuka da warwara fa inna qawlahum laysa bi alihatin huwa aynun nafi alladhi fil kalimati al musharrafa ai da kace wai ai ba alloli bane ita ma ai la ilaha illa Allah abinda take tabbatarwa kenan sannan kace kuma wai ba ai magana akan su ba li'anna laysa mithlu la da kace laysu bi alihatin ai kamar dai a ce la ilaha ne fi ma'anan nafi وذلك واضح واستدلوا أيضا بأن المشركين ادعوا uluhiyatul asnami wa abaduha ai su mushrikai suna da da'awar cewa waɗannan gumakan alloli ne kuma suna bauta musu fa ibadatuhum waqi'atun dan haka tabbas ai an bauta waɗannan gumakan wal waqi'u la yartafi kuma abin da yake an same shi ba za a ce babu shi ba da haka aka ce la ilaha su a ganin su wai kaman inda kuka ce ba ba ba abin bauta to ba ga nan an samu ba taya kuma za a same su ku ce ba su zai ce fa bi wafaqana Allah wa dan Allah ka duba Allah ya mana gamta ni da kai aidan li hadha al-kalam as wannan lalataccen zance al-muqtal na sakarci wa ma'a kaunihi muqtallan fa innahu yarji'u alayhi fi da'awam tare da cewa sakarci ne duk da haka raddi yake musu suma amma ikhtilalu kasancewar sa sakarci fa bayanuhu anna nafiya la fi la ilaha illa Allah lam yatasallat ala da'wa mushrikin sun ce la ilaha illa Allah wai bata shafi maganar ah, da'wa al-mushrikin wa ibadatihim al-batila ba ta shafi abin da ya shafi ibada da da'awar mushrikai na cewa a gumakansu gumaka bane ababen bauta li'anna ma'a zalika li'anna zalika wai saboda ai akwai abin bautar ta ya za a ce babu yace wa inna wa inna ma tasallaqa al-mudda'a al-tasallaqa 'ala al-mudda'a wa huwa istihqaq al-asnami al-ibadat al-ibadat wa kaunaha alaha kawai abin da ake nufi shine wato wanda ya da'awa akan cewa su wa'annan gumakan alloli ne kaga wannan magana ce sai kama kasa fahimtar ta sai ce ai al asnam allati ya'budunaha wa tad'una annaha alaha la tadbi alaha eh ai mushrikai da suke bauta wa guma gumakan ku kun ce alloli ne ai su ba su musu alloli bane iz la ilaha illa allah tunda ba ba wanda ya ba ba allah sai ubangiji shi kadai wa inna ma yastadillu bidhalika man la yumayyizu bayna ad-da'wa wal mudda'a to ai wanda zai yi haka shine wanda ba zai gane tsakanin da'awa da kuma abin da ake da'awar ba wa amma bayanu rujuihi alaihi to kuma yadda zamu ce wannan magana ta ne musu raddi fa inna qad da'ayna ta'arrud al-kalimati al-musharrafata kalimati al-musharrafati lil asnani to mu muna da'awar cewa ita wannan kalmar la ilaha illallah ta taba mushrikai ta taba wato gumaka fada'awar ta'arrudu waqi'atun bi mushahadati at-tanazul to da'awar cewa ta taba gumaka tabbas ne bi mu shahadatin tanazu tun da gashi kirkiri mun ga ana ta musu fa yuqalu lahum sai a ce nafiyukum litta'arrudi ma anna qad da'ina raf'a alwaqi' ala muqtada ma dhahabtum ilayhi fi hadhihi almas'alati nafsiha to ai da kuke cewa wai ita wannan kalma ta la'ilaha ilaha illallah da muke da'awar raf'ul waqi' ala muqtada ma dhahabtum ilayhi ai ita kanta raddi take muku akan abin da kuka tafi da shi akan fa in qalu innal hu, fainahu inma huwa kaunu madda'i madda'aytum min at-ta'arrud haqqan la nafsu da'awakum al-waqi'a qulna wa mithlu dhalika maqlubuna fi la ilaha illa idan kuka ce to a'a ai abinda mu muka kore shine abinda kuke da'awar cewa la ilaha illallah ta taɓa na cewa ta taɓa maganar gumaka to sai mu ce dama abin da muke so mu tabbatar kenan qulna wa bihi zalika matlubuna fi la ilaha illallah wa antum wa antum man mana'tumuhu walau bi hadha al-i'tibar ku kuma kun ki ku yadda koda da wannan itibaran wa zalika tanaqud kaga tukka da wara kenan kun ce ita la ilaha illallah ba sai magana akan gumaka abinda ta yi magana a kai shi ne a ce gumaka alloli ne to dama ai mu abinda muke so a kore na. misali yanzu da za mu zo mu ga wani sassaƙe a wani waje an aje shi da hoton mutum da komai ya buɗe hannunsa sai mu ce ne wannan sai a ce wannan kawai wani ice ne aka yi shi don a nuna wato wata tsana ce aka yi ta don a dinga gwada mata kaya saboda a dinga gwada ɗinki a dinga tallan ɗinki hankalinmu zai tashi to amma muka ga ah, mun ganta muka ga wani ya zo ya tsuguna a gabanta yana wasu abubuwa ne za mu ce sai mu ce la ilaha illallah ta yi wa wannan abin da kake waran sai ce a ah, ai ni ban ce Allah ba ai zan tafi masallaci ma an jima sai mu ce to a ah, to to ai la ilaha illallah hakan ta ce a a ita la ilaha illallah kawai ta ta kar a ce musu Allah sai mu ce to ai abin da kake yi din shi yake tabbatar da aikatan ka ce Allah an fahimta ko to wa antum ya wasu yake cewa unzur sharhal mufidatil sheikh muhammad ibn abi muhalla tajid jami'a ma zakarnahu min amri hadha at ka je ka duba littafin sharhul mufida na a Sheikh Muhammad ibn Abi Muhalla ka samu wannan abin da muka faɗa to wannan a takeice yan uwa eh, wannan wannan wahamin biyu. ya tattara akan cewa ita la ilaha illallah magana take akan kawai abautawa Allah amma ba raddi take wa masu bautar gumaka sai shehu ya ce a'a ba haka bane la ilaha illallah tana cewa abautawa Allah kuma tana ƙaryata duk wanda ya bauta wa Allah kowace irin bauta abin da yasa dan fodiyo Allah ji kansa rama yake faɗa haka shine wanda duk ya karanta tarihi an tsaye tarihin ɗan fodiyo zai ga cewa rundunar ɗan fodiyo da jihadinta ya kai ƙasashen hausa wanda akwai musulunci a ƙasashen da gaskiya da ƙasar kano to amma yaushe da'awar shehu ɗan fodiyo ta iso kano tambayoyi uku tambaya ta farko sanda da'awar ɗan fodiyo ta iso misali mu ɗau kano a matsayin misali da kano da katsina sanda da awar dan fodiyo ta iso katsina wanda suke mulkin katsina kafirai ne ko musulmai eh musulmai ne lokacin iyalin muhammadu kurau su suke mulki bayan daular farko ta durbi ta kushe ta faɗi to sai kuma su kuma tun karni na goma sha biyar sai iyalan muhammadu korau suka zo suka karba to lokacin da jihadi ya cimma katsina su kuma dallazawa sai suka karɓi mulki daga hannun mutanen korau a ko mu ce mutanen dukwa kai iyalan dukku haka zalika lokacin da sarautar masarautar Kano lokacin da jihadi izo masarautar Kano ai sarakunan musulmai ne wanda ake cewa sarakunan hadi amma musuluncin garuruwan da yawa bai hana kuma samuwar shirka da kuma kyala bautar gumaka wannan shirkar da bautar gumakan tambaya ta shi ne. sarakunan ne suke yi amsar shi ne akwai inda sarakunan ne suke yi suka yadda a yi akwai kuma inda su sarakunan suna kewaye da malaman da suna ganin ba wani matsala ba ne ba inda ana bauta Allah don an yi wancan abubuwan ba ne an gane? kamar misali shi sarkin kano na wannan lokacin ai gabaninsa ya gaji gumakan da kakanninsa suke bauta ko musulmai ne da akwai abin da in za a je sai an je an nemi sa'a to amma shi sarkin da ya tashi zai rusa gumakan malaman fada ne suka hana suka ce masa ahir in ya rusa su matsala za ta same shi in aka daina abin da ake yi tun a lokacin kakanni za a samu damuwa da matsala amma duk da yi zagaya ya rusa gumakan to ko da ya rusa din kuma lokacin da su fulanin suka fara da'awa ai ba da'awa suka yi ta cewa sauka daga kan mukami mahau ba a'a wasiƙa ce aka kawo ta shehu usman dan fodiyo yana sanar da irin halin da suke ciki na yada da'awa bayan Allah ya makana masa samun kasar Hausa aka danka wa sarakunan wasu daga cikin sarakunan kamar shi sarkin Kano ya nemi shawaran malamai malamai suka ce a'a ba ba zai ba kada yayi saboda suna da tsohon tarihi na masarautun irin masarautar Borno da masarautar Adar da masarautar asbin da suke kawo farmaki har su mallaki kasar kano ko kasar kasar hausa to sai suke ganin cewa kamar shi ita wannan da'awar da aka musu da'awa ce ta mamaya to da ka wasu daga cikin su sai suka yi munaza'a suka kiyarda shi kuma shehu ba fa shi yake tahowa in shigo gari ba dakaru ake turowa su kuma dakarun nan ba mala'iku bane wallahi a ce la ya'suna Allah ma amara sai dai galibi suna kira ne akan da'awa ɗaya kuma ba laifi bane dan sun yi kuskure kuma in sun yi kuskuren ba matsala ne in an ce a waje kaza sun yi kuskure ba matsala shine canja manufar jihadin zuwa ga kabilanci wannan idan ka ce kuskure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kai baya kuskure amma ko Khalid ibn Walid da ya baro Farisa ya taho Sham Roma ya zo ya tarar da su abu ubaida su shurahbil ibn asana su waye akan tsari na jihadin da ya ce wannan kuskure ne ba shi za a yi ba ga wanda za a yi wannan kuma tsari ne na ishtihadi na abin nan wanda watakila a fahimci nasi ko a dabara ta yaƙi a yi wani abu saboda haka shi shehu ɗan fodiyo ɗin zai iya yaƙan mutane ko da musulmai ne idan ya zanto suna musu da wani abu za mu zo mu tarar da abubuwan da kai daga jinsu kai daga jinsu a yanzu haka ka tabbatar da yadda musulunci ya zauna a ƙasa wasu ba za a yadda da su amma a wancan lokacin a wasu ƙasashen ana samu kuma wanda ƙara tabbatar maka ina ƙara maimaitawa da shehu ya zo yaƙi ana cewa don me isa yake na fulani e a wurare mafi yawan wurare ba saboda galibi fulanin su ne a awan ɗinsa amma akwai fulanin da suka bujire masa a yaƙe su kuma amma akwai wuraren da adarawa ne akwai wuraren da hausawa ne zalla akwai wuraren da fulanin ne cikin wanda suka yaƙi shewa akwai hausawa akwai fulani akwai adarawa akwai buzaye kuma a cikin mutanen da suka taimake shi duk akwai wayannan mutane dukkan su har da a wanda suka taimake shi da kanawa da zamfarawa da sauransu wannan shine abin da shehu yake faɗa cikin wannan wahani na biyu ga kuma amsarsa za mu dakata a nan sai Allah ya kai mu kuma mu shiga wahani na uku abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure